الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 da ashirin da tara wanda ta zo daidai da ashirin da shida ga watan bakwai shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan majalisi namu na mako mako a cikin karatun littafin at-tajrid sarih li ahadith al-jami' sahih wallafar al-imam az-zabidi rahimahullahu ta'ala kuma muna nan a cikin kitabul wudu wanda kuma wannan shine majalisin mu na na 77 ko inda za mu tashi hadisi na 116 hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yace an Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yace annabi sallallahu alaihi wa alihi ya kasance idan zai shiga bayan abin nan zai shiga ban ɗaki kala yakan ce Allahumma inni a'udhu bika ya ubangiji ni ina neman tsari da kai min al wal khaba'i daga aljannu shaydanu matansu da mazansu ko mazansu da matansu wannan hadisi na Anas Bukhari ya ruwaito shi a cikin kitabul wudu babu ma yaqulu inda al-khala' sannan kuma muslim ma ya rawaito shi sannan ashabu sunan abu dawud da tirmizi da nasa'i da ibnu majah sun rawaito hadisin hadisi ne wanda qatada ibn da'amat sadusi ya kadaita da jinsa daga anas dan malik Allah ya kara masa yarda kuma wannan hadisi imam bukhari ya kawo shi nan babu ma ya kolo indal khala'i inda yake magana akan abin da ya kamata mutum ya faɗa yayin da zai kewaya bayan gida ko yayin da zai shiga bayan gida bayan ya kama kawo mana hadisin abdullahi dan abbas wanda yake magana akan alwalar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to yana cikin maganar alwala kuma sai ya kawo maganar shiga shiga me shiga ban daki ya kawo hadisin wannan sannan kuma ya kuma kawo babin wad'ul ma'i inda khala'i wato idan an shiga ban daki a shiga da ruwa sannan ya kawo maganar fuskantar alƙibla ko ba ta baya lokacin da ake cikin ban daki to haka nan yayi ta kawo abubuwan da suka shafi tsarki a yayin da yake magana akan alwala wanda wannan ta sa wasu daga cikin malamai kamar ibnu ah, al-karmani wanda shi ma yana da sharhin sahih bukhari yake cewa bukhari ya cuso hadisan tsarki a nan duk da cewa kuma yana magana ne akan alwala ya ce to abin da ya sa saboda shi bukhari bai damu da ya rattaba hadisan ba kamar yadda muslim ya damu da ya rattaba hadisansa shi ne abin da imamul bukhari ya ba da karfi a kai shi ne wajen ya kawo hadisai da suka inganta a wannan babin ba tare da ya jera su ba ya rattaba su ya tsara su wannan shine abinda shi alkarmani ya hararo daga aikin bukhari a wannan gurin wanda ibnu hajar al-asqalani shi kuma ya ce wannan bai kamata ya faɗa ba imamul bukhari ya damu shi ma wajen tartibin hadisansa wajen ya tsara su kuma kowace tarjama imamul bukhari ya kawo to tana da alaƙa ainihin da babin ko da bigiran da ya kawo ta shi yasa ma ake cewa fiqhul bukhari fi tarajumihi wato fiqhun bukhari yana cikin babubbuka da yake kullawa da zai kulla wani babi yi bayani akan matashiyar hadisi to anan ne zaka tsinci fiqhun bukhari don haka bukhari yana da fiqhu wanda yake da kiki a cikin harkar a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama to shine imamul ibn hajar al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya ci gaba da kawo abinda wannan babu ya kunsa da yadda wato ya rattaba su asalin a asalin littafin kafin wannan akwai hadisin abinda mutum zai faɗa lokacin da zai kewa iyalinsa abinda zai faɗa lokacin da zai zai kewa iyalinsa akwai hadisin a nan gabanin hadisin anas to shi mai takaita littafin shi azzabidi ya share wancan hadisin to shine imam ibnu hajar yake cewa a nan tunda ya gama kawo maka maganar alwalar annabi sallallahu alaihi wasallama amma bai maka maganar ana yin wato bismillah a farko ba ko ba a bismillah a farko to sai kawo wannan hadisi wanda mutumin da zai da zai zai kewa iyalinsa ya ce bismillah allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana ce to idan har a irin nan ana buƙatar a ambaci sunan Allah to kaga a wajen alwala nan yafi buƙatar a ambaci sunan Allah a lokacin da za a fara rola kamar abin da yake ishara zuwa gare shi kenan yayin da ya kawo wannan hadisin hannunka mai sanda yake yi akan wannan matsala din sannan kuma yayin da ya kawo wannan hadisin yana so ya gaya maka to a cikin banɗaki inda mutum zai shiga ya biya buƙatar sa wannan wuri ne matattara ce ta shaidanu a wannan lokacin mai alwala a wanda zai yi alwala zai buƙaci shiga wannan guri a wani lokaci kaga yana buƙatar ya yi bismillah don haka kaga zai kulla bismillah sa tun kafin ya shiga to dalilin da yasa ya kawo wannan domin alakar su da bismillah ta alwala yayin da ma ba za ka shiga ba to kana iya yin kai bismillah din to anan dai yayi ta faɗaɗa bayani daban-daban akan wannan to wannan hadisi imamul bukhari kamar yadda muka ce yayi masa babi babun ma yaqulu indal khala'i indal khala'i inda iradatu dukhuli fil khala'i lokacin da mutum zai shiga zai shiga bayan gida abinda zai faɗa kenan alkhala'u shine almakanul khali gurin da babu komai shi ake cewa alkhala gurin da babu jama'a larabawa a da kafin su riki ban ɗakuna a gidajen idan mutum yana da bukata yakan zagaya bayan gida can bayan gari can ya biya bukatarsa ke yasa ake cewa gurin da ake nufa don a biya bukata alkhala saboda guri ne da babu komai almakanul khali to sai suka ci gaba da amfani da kalmar alkhala din duk da cewa kuma an yi abin an yi ban ɗakin a cikin gidan daji daga ban akuna a cikin gidan daji amma aka ci gaba da kiran ainihin wannan guri alkhala saboda mutum zai zama khaliyan bi nafsihi fihi zaka zama kai kadai ne a ciki ba za ka zo shiga ban ɗaki ba ka nemi wasu su raka ka kasance guri ne da ake kadaita sai aka ci gaba da kiran shi da wannan suna alkhala to Anas dan Malik yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a idan ya shiga ko zai shiga wani ne daidai idan ya shiga ko zai shiga yawwa idan zai shiga dakhala anan duk da cewa fi'ili ne madi amma ma'anarsa shine alhal al-istiqbal idan zai shiga ai arada dukhula kamar yadda Allah yake cewa idza qumtum ila salati sai kun tashi zuwa sallah ko in kun nufi sallah din idza aradtumul qiyama ila salati kamar yadda Allah ya ce wa idza qara'ta alqur'ana fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim fasta'iz billahi innahu huwas samiul alim fasta'iz billahi fa idza qara'ta alqur'ana kaga qara'ta alqur'ana fi'li ne madi amma ma'anarsa aradta alqira'a ba wai in ka gama karatun ba sannan kai isti'aza din wato lafazin zahirin sa idan da za ka ɗauki zahirinsa sai ka ce idan ka gama karatu sai ka yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wanda kuma abinda ma'anar take nunawa idan za ka yi karatu sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza salla ahadukum falyaj'al bainahu wa bainan nasi shay'an yasturuhu minhum idza salla ahadukum salla kalmar salla ma zai ce ma'ana in ya gama sallah ya rike sutura ko kuma in zai yi sallah ya riki sutura kaga duk da cewa an yi amfani da kalmar da fi'ili madi amma ma'anarsa mudari'i to shi yasa zamu ga kamar yadda zai zo cikin bayani a wasu guraren ya zo da lafazin idza arada an yadkhul al-khala idza arada ya zo da kalmar arada din karara wanda shi yake fassara maka idza dakhala al khala idan ya shiga wato ainihin ban daki ko zai shiga ban daki kala sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi min al-khubthi khubthi din nan ana karanta shi bi dhammil ba'i ana kuma karanta shi bi iskanil ba'i zaka iya cewa khubuth min al-khubuthi wal khaba'ith za kuma ka iya cewa min al-khubthi wal khaba'ith wato bi dhammil ba'i wa bi iskanil ba'i dukkaninsu waɗannan fuskoki ne guda biyu da suka shahara wajen ruwayar wannan hadisi har ma alqazi iyad a cikin sharhinsa ikmalul mu'lim yake cewa yawa yawaicin ruwayoyin malamai abin da ya zo shine iskanul ba wato ɗaure ba ɗin min al wal khaba'ith abu sulaiman al-khattabi wanda yana da sharhin sahih al-bukhari sunan shi a'lamul hadith a ciki yake cewa wannan al-khubth ana karanta ta ne bi dhammil ba'i a ce al-khubth al-khubth jama'atul wato jam'ul khabith al-khabith ɗaya kenan al-khubth ya zama jam'i ne na al-khabith kamar yadda kake cewa al-kutubu ko ar-rusulu ko al-unuqu da sauransu wal khaba'ith jam'ul khabitha khaba'ith kuma jam'i ne na khabitha yace abinda ake nufi anan zukranu shayatin wa inathuhum wato mazajen shaidanu da matansu wato shaidanu maza da shaidanu mata Allahumma inni a'udhu bika min wal khaba'ith ya ubangiji ina neman tsari da kai daga shaidanu maza da kuma shaidanu mata abu suleiman al-khattabi ya ce amma yawa yawaicin masu hadisi suna karanta shi al-khubsu bi iskanil ba'i sai ya ce wannan kuskure ne abinda ya kamata a ce al-khubsu ba al-khubsu ba in ji shi wannan malami abu suleiman al-khattabi amma imam nawawi a sharhin sahih muslim ya ce wannan abin da shi abu suleiman ya ce da shi kuskure ba kuskure bane shine yayi kuskuren don haka bai kamata a ɗauki a yi inkarin ainihin iskanin ba'i ba don haka a iya karanta shi alkhubus za a iya kuma karanta shi al min al ko min alkhubusi walka wal khaba'ith nawawi ce dukkan wanda kai daidai ne kuma da dama daga cikin ma malamai masana ilimin lugha masana kuma ilimin garibul hadith mun san shi ma wani ilimi ne mai zaman kanshi ilimin da ake kira ilmu garibul hadith wanda suke bin bakin kalmomi da suke zuwa a cikin hadisi don bincike da nazari akan ma'anoninsu da yadda ake karanta su a ciki akwai malaman da suka yi fice a wannan babin kamar abu ubaid alqasim ibn sallam abu ubaid alqasim ibn sallam littafi gare shi mujalladi mujalladi uku akan garibul hadith to shi da kansa shi ma abinda ya ce ana karanta shi bi iskanil ba'i ana cewa khubthi wal khaba'i kaga kenan a zo a ce kuskure ne wannan maganar ma bata taso ba al-imam an-nawawi yace to kuma wannan shi malami ne wanda yake imami ne a wannan fanni kuma shine umda ma wanda ake dogaro da shi a cikin wannan fanni to ma'anar al-khubth wal khaba'ith wasu malamai sun ce ma'anar al-khuf shine ashar al-khaba'is shine ash-shayatin wasu suka ce al-khuf ana nufin al-kufr al-khaba'is al-ma'asi wato al-khuf min al-khuf wal khaba'is ay min al-kufr wal ma'asi ina neman ka tsare ni daga kafirci da ainihin abin nan a saban Allah wasu malamai suka ce al-khuf shine ash-shayatin wal khaba'ith shine al-ma'asi ibn al-arabi ɗaya daga cikin malaman luga yana cewa larabawa suna amfani da kalmar al khuf suna nufin kowane abu wanda yake makaruhi kowane abu abin ki sukan kirawo shi da al khuf idan magana ce suka ce da ita al khuf to suna nufin wannan magana zagi ce baci ce mara kyau hakanan idan abin da ya shafi aƙida ne suka kira shi al khuf suna nufin wannan aƙida ta kafirci ce idan kuma abinci ne suna nufin wannan abinci haramun ne idan kuma abin sha ne suna nufin wannan abin shan da cutarwa ne to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibnu hajar yace kana yasta'izu min al-khuff wal khaba'ith izharan lil ubudiyyah dan ya nuna shi bawan Allah ne don haka a cikin kowane yanayi a cikin kowane lokaci yana da bukatuwa zuwa ga ubangijinsa shi yasa yakan yi wannan neman tsari din sannan yakan bayyana addu'ar ajita a sarari duk wanda ke kusa da shi ya ji abin da ya faɗa saboda koyarwa to za mu zo mu ga maganar ibn arabi da yake kawo mana wata hikima da ta sa manzo sallallahu alaihi wasallam yake yin haka to za mu ga anan. kamar yadda muka fara bayani a baya ya zo iza da khalal khala haka ya zo a cikin ruwayar da take gabanmu a cikin alittafin al'adabul mufrad na imam bukhari ya rawaito wannan hadisi ta hanyar sa'id ibn zaid shi kuma daga abdul aziz ibn suhaib shi kuma yace anas dan malik ya gaya masa cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yadkhula al-khala sai ya zo da kalmar arada an yadkhula al-khala wanda ibn hajar yace kaga wannan yana bayanin abin da ake nufi da iza da khalal khala'a iza da khalal khala'a ai iza arada an yadkhula khala'a ruwayar imam al bukhari a cikin al adab al mufrad tana fassara mana ruwayar da ta zo a nan cikin sahih al bukhari saboda haka lokacin da ya zo shiga yake faɗa ba lokacin da ya fito ba ibnu battal malami ne da ya sharhin sahih al bukhari a cikin sharhinsa yake cewa sabanin lafizza na wannan hadisi da masu ruwaito shi suka yi wasu su ce iza da khala wasu su ce iza arada an yadkhula yace to duk ma'anar da yace babu bambanci yace baka ga inda Allah madaukakin sarki yake cewa fa iza qara'ata alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim ba yace to kaga anan ana nufin iza aratta an taqra'a in kana son zaka karanta qur'ani yace sai dai lokacin da kake karatun qur'ani kana hada a'udhu billahi din tare da karatun ma'ana ba tare da ka ba da tazarar lokaci ba ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ka shiga da karatu ba tare da ka sanya tazara a tsakanin a'udhu billahi din ba da kuma fara karatunka ba za ka ce a'udhu billahi kuma ka tafi shan ruwa ba sannan kuma ka dawo ka dora akan wannan a'udhu billahi din ka ci gaba da karatu a'a in ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka kade shaidan da wannan isti'aza to nan take sai ka ci gaba da karatu yace haka nan al-isti'azatu min al-khubth wal khaba'ith lokacin da kace a'udhu billah a'udhu bika min al-khubth wal khaba'ith a yayin da kake bukata ne zaka shiga don haka fadarka da wannan kalma tana haɗa da shigarka ban daki din ba wai tun daga kan gadonka a cikin ɗakinka zaka fara cewa a'udhu billahi min al-khubth wal khaba'ith sannan kuma ka je ka auka cikin ban daki ba a'a sai ka zo dab da kofar zaka shiga har yake cewa ma fala na umin itmamiha fi fil khala'i ba za a hana ka ƙarashe ta addu'ar ma a cikin abin nan din ba yayin da ka ɗaga kafarka kana a'udhu billahi min min al-khubuthi wal khaba'ith ko allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith kana daga kafarka ta hagu kana sawa a yayin da kake dago ta ta dama a wannan lokacin kuma kana kalashe wannan addu'a din kaga rabin addu'ar kayi shi a waje rabin sa kuma kayi shi a ciki wannan babu komai ba za a ce ka karanta kau ka ambaci sunan Allah a cikin baye ba wannan ba za a faɗi haka ba yace tare da cewa an ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ya kasance ya qulu zalika idza atal khala imam al-bukhari ya kawo lafazin a wani lafazin idza dakhala a wani lafazin idza atal khala'a a wani lafazin idza arada an yadkhul al-khala imam al-bukhari duk yayi ishara zuwa ga waɗannan lafuzza din a ƙarƙashin wannan hadisi idan ka koma asalin sahihul bukhari din zaka ga wannan to shine shi ibn al-battal yake cewa lafazin ata ya fi gamewa sama da lafazin dakhala domin lafazin da khala yana nuna guri ne a gine za ka shiga ko guri ne a katange za ka shiga amma lafazin ata kaga ya kunshi ko da gurin fili ne ko tsakankanin bishiyoyi ne wanda ba za a iya cewa ka shiga ba tunda ba gidan dan guri bane ba zagayayye ba amma za a iya cewa ka je ko to ka kalmar zuwa kalmar ata tana ana iya amfani da ita a gurin shiga gurin da yake katangagge ko gurin da yake a buɗe fayau wanda babu komai na katanga a gurin duk kalmar ata za ta iya zama za ta iya gasgata a nan shi yasa yake cewa lafazin kalmar ata ya fi gamewa domin yana zuwa da ƙarin ma'ana wacce lafazin da khala baya zuwa da ita domin lafazin da khala yana nan ka shiga cikin wani guri wanda yake ginanne ne ko zagayayye ne katangagge amma lafazin ata zai iya nuna wannan ma'anar zai kuma iya ɗaukan ma'anar ka je gurin da yake fili ne amma kuma ga buƙatar da ta kai ka to ko a irin nan ne idan za ka tsuguna to ka yi wannan addu'a ɗin an fahimta ko ba wai sai kawai gurin da yake ginanne haɗaɗɗe ban ɗaki wanda aka sani ba ko da a bayan bishiya ne a cikin jeji ne a cikin sahara ne idan har ka nufi wannan guri da niyyar buyan bukata to shikenan da ka isa gurin sai ka karanta wannan addu'a yace to al-akhdhu bi ziyadati aula a dauki wannan ma'anar wacce take da fadi ya fi ka dauki waccan ma'anar wacce take a dunkule to shine ibnu hajar yake cewa magana anan gaba biyu take da shi magana akan wannan hadisi tana da gaba biyu gaba ta farko hal yaqtasu hadha dhikri بالأمكنة المعدة لذلك لكونها تحضرها الشياطين شن wannan zikirin ana yin shi ne kawai a guraren da aka keɓance aka tanada domin biyan bukata saboda kasancewarsu gurare ne da shaidanu suke zuwa kamar yadda ya zo a cikin hadisin zaid ibn arqam da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa inna hadhihi al-hushush muhtadara wannan guraren da aka kebance don biyan bukata gurare ne da aljanu suke taro su yi dandazo ma'ana dabar aljanu ce nan gurin to haka idan kun zo gurin ku yi wannan addu'a to shin ana yin addu'an ne saboda gurin da aka tanada guri ne na shaidanu ko kuma a'a yashmalu hatta law bala fi ina'in masalan fi janibil bayt ko da zaka ainihin kasa fitowa daga daki ko saboda rashin lafiya ko saboda tsoro ba za ka iya fitowa daga ɗakin ka cikin dare ba wataƙila kana jin wata sukurniya a tsakar gida saboda haka sai ka ce a ko maka fo na yaro a ciki za ka yi to shin a lokacin da za ka yi a din nan za ka faɗi wannan addu'a ko kuma tun dare a ɗakin ka ne ba za ka faɗa ba an gane ko wannan gaba ta farko kenan a faɗa ko ka a faɗa a faɗa ibnu hajar ya ce al'asahu thani magana ta biyu ita ce mafi inganci wasu sun ce a idan a ɗakin ka ne a cikin ko za ka yi ko a cikin kwano wannan babu komai ba sai ka faɗa ba tunda a ɗakin ka ne sai idan gurin da za ka je ban ɗaki ne wanda daman nan ne masaukar shaidanin wasu malamai suka ce a'a al'asahu athani ko da a cikin ɗakin ka ne a kusa da gadon ka za ka faɗa haka gaba ta biyu mata ya ƙulu zalika yaushe ne za ka faɗa yaushe za ka ce a ozu Allahumma inni a'udhu bika min al wal khaba'ith wanda yace makaruhi ne mutum ya ambaci Allah a cikin wannan yanayi to yana bayani yana ƙarin bayani yana fito da abin fili ya sukan ce idan ya kasance a guraren da aka tanada ne domin biyan bukata kamar banɗakuna kenan to suka ce a wannan lokacin za ka faɗa kafin ka shiga kafin ka shiga kuma kana dab da shiga ba wai tun daga guri mai tazara ba za ka fara faɗa sannan kuma ka yi wata tafiya doguwa a'a sai ka zo daidai ban daidai kofar ban lokacin za ka faɗa suka ce idan kuma ba a guri bane wanda aka tanada don wannan to lokacin da ka tafi za ka tsuguna idan kamar a fili ne fayau gindin bishiya a jeji ne karkashin wani dutse to lokacin da ka tafi za ka tsuguna kamar misali lokacin da ka fara tattala rigarka to a lokacin ne za ka faɗa wannan shine mazhabin jambur idan guri ne ginanne ban ɗaki ne ginanne to kafin ka shiga kuma kana dab da shiga za ka ce allahumma inni a'udhu bika min al-khubth wal khaba'i idan kuma a fili ne sahara ce to a wannan lokaci yayin da kake kokarin janye tufafinka to a lokacin ne zaka faɗa wannan shine mazhabin jumhur suka ce wanda ya manta sai da ya shiga ko sai da ya fara ba haya ya fara bawali sannan sai ya tuna to sai suka ce yasta'izu bi qalbihi la bi lisanihi sai yayi da zuciya ba da harshe ba wanda kuma yana ganin babu komai ko da ka shiga cikin banɗakin ko da ka fara boli ba komai dan ka ambaci Allah a irin wannan yanayi su ba sa bukatar su bambance tsakanin banɗaki da wanda yake da gurin da ba banɗaki ba su suna ga a kowane yanayi za ka iya ambatan ubangijinka saboda haka ko da a ce ka fara nema to sai ka tuna shikenan sai ka faɗa a'udhu bi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ba wani batun ka kai abin a zuciya wanda wannan shine abin da aka nakalto daga Imam Malik Allah ya kara masa rahama to Ibn Babbal a cikin sharhin sa ya kara bayani daki daki akan wannan mas'ala yake cewa wannan hadisi yana nuna halaccin ambatan Allah a yayin da aka je biyan bukata yace to akwai riwayoyi daban-daban da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama akan wannan sai ya kawo hadisin abu abul jahm hadisin abul jahm yana nan cikin sahih muslim wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo daga wani guri da ake kira daga wata rijiya da ake kira bi'ru jamal rijiyar raƙumi ya baro rijiyar sai wani ya ganshi yayi masa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ansa masa sallama ba sai da ya je jikin wani garu yayi taimama sannan ya amsa masa sallama to kaga anan kamar hadisin yana nuna kenan idan baka cikin ɗahara bai kamata ka ambaci Allah ba kenan idan har ka fara biyan bukatar ka hadisin yana nuna kenan bai kamata ka ambaci wannan addu'a ba domin akwai sunan Allah a ciki ba za ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith saboda gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an masa sallama bai ansa ba saboda a lokacin baya da ɗahara sai da yayi taimama sannan sai ya ansa wannan sallama to sannan malamai su kansu suka yi sabani akan wannan ibnu abbas shi abinda aka ruwaito daga wajensa yana cewa matukar kana cikin ba haya bai kamata ka ambaci allah ba wannan kuma shine maganar da almajirin sa ya tafi a kansa wanda shine Afa ibn Abi Rabah hakanan ita ce maganar almajirin ibn Abbas Mujahid ibn Jabr ita ce maganar Amir ibn Shurahil Ash-Sha'bi almajirin Sayyidina Ali da Ikrima wanda shi ma almajirin Abdullahi dan Abbas ne har ma Ikrima yake cewa la yadhkurullaha fil khala'i bi lisanihi walakin bi qalbihi yayin da yake cikin ba haya bai kamata ya ambaci Allah da harshensa ba ya ambaci Allah da zuciyarsa amma wasu daga cikin malamai sun halatta hakan domin ibn wahab ya ruwaito daga abdullahi dan amr ibn al-amr ibn al-as kana yadhkuru Allah fil yana cikin bahaya ma yakan ambaci Allah wani da ake cewa da ake kiran shi Ubaidullahi al-Arzami ya tambayi amir ibn shurahil ash-sha'bi wanda duk cikin malaman tabi'ai ne almajiran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wannan malami amir ash-sha'bi yake cewa a'tisu wa ana fil khala'i ahmadullah ina cikin ban daki ne sai na yi atishawa ce to zan ce alhamdulillah an ce idan mai atishawa mutum ya atishawa sunna ce ya ce alhamdulillah ya ce to wani lokaci ina tsugudo da ta shawa ta zo min to fa zan ce alhamdulillah ko ba zan ce ba sai sha'abi ya ce da shi la hatta ta kada ka faɗa sai ka fito idan ka gama abin da kake ka fito sai ka ce alhamdulillah wani ma bai san ga kake wa hamdalan ba ko ka ji cewa ka matse cikinka shi yasa kake alhamdulillah sai ya ce sai na zogon ibrahimun nakhai shi kuma shi ma ɗaya ne daga cikin malamai na kufa sai na gaya masa eh, sai na masa wannan tambaya sai ya ce da ni ka ce alhamdulillah ma'ana kana tsugunan ka faɗa to shikenan sai ce sai na gaya masa abin da imamu sha'abi ya gaya mun sai ibrahimu nakha'i sai ya ce da ni alhamdu yas'adu wa la yahbit ai alhamdu sama take yi ba ƙasa ba an gane me yake nufi kazantar ina take ba ƙasa ba kai kuma alhamdulillah ai sama take ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu salih ce to ai alhamdu dinka sama za ta yi ba ta da alaka to wannan shine ra'ayi ibn sirin muhammad ibn sirin almajiran abu huraira shine ra'ayi malik ibn anas hujjar su wannan hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama in zai shiga yana faɗa kenan ko da ya manta ma zai iya faɗa imam al-bukhari a cikin littafin sa khalqu af'al al-ibad sai imam al-bukhari yana da littafai banda sayyid al-bukhari ko banda sayyid al-bukhari yana da wani littafi al-adab al-mufrad al-adab al-mufrad me yasa ake ce masa al-mufrad ha me yasa aka ce al-adab al-mufrad kalmar al-mufrad ne hikimar ƙara ta ɗaya eh al-mufrad tana nufin abin da yake an ware shi daban shi kadai shi take nufi ma'ana al-adab al-mufrad wanda aka ware shi shi kadai to me yasa ya ƙara masa kalmar al-mufrad saboda ya bambance maka tsakaninsa da kitabul adab da yake cikin sahih bukhari kun san a cikin sahih bukhari akwai kitabul adab an ce rawahu al-bukhari fi kitab al-adab wani zai dauka fi kitab al-adab fi sahihi to haka ce kitab al-adab al-mufrad wanda ya ware shi daban shi baya cikin littafin sahih al-bukhari shine dalilin kara kalmar al-mufrad to banda wannan littafin kuma sai wannan littafi ne bukhari yake da shi yana da at-tarikh al-kabir sai kuma ka faɗi tunda kace al-kabir kaga akwai akwai al-awsat akwai as-saghir an gane ko yana da tarihu sagir yana da tarihu al-awsat an fahimta to banda wannan fa eh khalqu af'al al-ibad ba af'alu khalqi al-ibad ba khalqu af'al al-ibad wannan yana raddi ne ga mu'tazilawa da jahmiya littafin aqida ne banda shifa juz'ul qira'ati khalf al-imam banda shifa an zo ƙarshe juz'u raf'il yadayn fi salah juz'i wanda yake magana akan raf'ul ne daga hannaye biyu a sallah to a cikin littafin sa khalqu af'alil ibad ya kawo cewa atsa yana faɗa game da zoben da yake da ambatan Allah a ciki atsa ibnu abi rabah yace la ba'sa an yadkhula bihi al-insan kanif babu laifi mutum ya shiga ban daki da zoben da aka rubuta sunan Allah a ciki in ji aba ibn abi rabah ko kuma auya lumma bi ahlihi ko ya zo iyalansa da zoben a jikinsa yace babu komai wannan shine maganar al sannan kuma wake ya ruwaito wannan daga sa'id ibn al-musayyib ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama yana da zobe wanda kana fassuhu naqshu fassihi muhammadur rasulullah wannan abin nan dinsa na sama me za a kira abin na sama a shi zobe ba akwai kuma ana masa dan abin nan na sama ba dan adan da ake masa na sama eh kan zoban to abin da aka rubuta akan zoban shine muhammadur rasulullah to ya kasance idan zai shiga ban daki yana ajiye shi wanda yake nuna ajiyewa shi ya fi. to amma idan mutum yana da kuɗi a jaka kuɗin kuma akwai sunan Allah a jiki kamar kuɗin da suke na ƙasashen laraba nan kamar kuɗin saudiya akwai sunan Allah a jiki to yaya za ka shiga da shi ban ɗaki ko ba za ka shiga da shi ban to an tambayi tawus ibn kaisan tawus ibn kaisan ɗaya ne daga cikin manyan malaman a almajiran abdullahi dan abbas kuma bajimin malami ne na mutanen yaman a zamanin shi ba ya shi a garin yaman zamanin tabi'ai to dan makarantar abdullahi dan abbas ne gashi mutumin yaman ne amma ya shahara da ruwaya daga abdullahi dan abbas saboda me saboda shekararsa arba'in yana zuwa hajji ba fashi don haka duk hajji da shi ake abdullahi dan abbas lokacin yana yana makka saboda ka in ya zo har a gama ayyukan hajji yana kwasar ilimin abdullahi dan abbas don abdullahi dan abbas yana darasi idan musamman lokacin hajji yayi mutane suna zuwa daga ko ina yana tara su musu darasi to anan dawus ya dinga kwankwada ilimin abdullahi dan abbas saboda haka saboda kai kawansa daga yaman zuwa zuwa makka har ma ake daukan shi a matsayin kamar ma dan makka ne shi kansa to an masa tambaya game da abin nan jakar kuɗi da ake ɗaurawa mai ake kiranta dan za a kan sa kuɗi a tsumma a ɗaura eh eh ban ji ba lalita lalita ake ce masa to ba da wani suna kan mu je muna faɗin lalita a wani guri ko <laughs> eh kaja ko kaza eh, eh? arbe akun tofi kai kai ba haushe ina ne kaka je ka dora mu ba to an tambayi tsawus game da wannan da mutum zai sa kudinsa a ciki a wancan lokacin aka buga lokacin da aka buga da rahim bugaggu to akan sa sunan Allah su ma a lokacin to mutum da kuɗinsa aljihu a cikin wannan jaka an tambayi ɗawus cewa to zai shiga ban ɗakin yana bukata ko zai aje jakar a waje ya shiga ya fito eh, sai ya ce sai ya ce a ba komai a shiga da ita kai ma na san aka ce ka aje ba za ka aje ba kuma ga shi kama su gane dole ka kutsa da ka shiga haka nan in ya so ka ce ka yi istighfari to sai ce la ta bi zalik ba laifi har ibrahim yake cewa la budda lin nasi min nafaqatihim ai dole mutane su yawo da kudaden su to kaga a ce ka je abin nan ka je hajji zaka shiga ban daki ka waiwayo ka ga wani balarabe ka ce rike mun zan shiga ban daki ai kai ma ka san abin da kai zaka zaka za ka gama aikin hajji baka da guzuri to amma duk da haka wasu tabi'ai suna ganin cewa idan hat abin nan zobe yana da sunan Allah a jiki bai kamata a shiga banɗaki da shi ba imam bukhari ya ce wannan gaskiya ne amma ka a ce haramun haka imam bukhari ya ce da ya kawo maganar waɗannan tabi'ai da suka ce zobe da yake da ambatan Allah ka a shiga banɗaki da shi sai ya ce wa hadha min ghairi tahrimin yasihhu maganar su daidai ce amma kada a ce haramun an gane ko to za ka suna tambaya to irin abin nan iPod din nan da ake sa karatun Qur'ani a ciki zai shiga da shi ko ba zai shiga ba wani ce MP3 wani ce akwai CD ko cassette a aljihuna da karatu da tafsira a ciki zan shiga ko ba zan shiga ba zai shiga ko ba zai shiga ba wannan baya da alaka ma da wannan mas'alar kwata-kwata wannan mas'alar rubutu ne karara wannan ko wani abu ne na ɗa kawai aka yi amma da za ka zaro zaren ba abin da za ka gani kamar yadda ka san ƙwaƙwalwarka da haddar izo sittin dan an fasa ƙwaƙwalwar ba abin da za a gani irin ta kowa za a gani da ƙwaƙwalwarka da ta john <laughs> ka ga iri ɗaya amma kuma kana da rai ka ƙwaƙwalwarka ta mahaddata ce john kuma in banda kaɗe-kaɗe da disco babu komai a ƙwaƙwalwarsa kaga da bambanci amma a ce kanka shiga ban daki saboda ka haddace qur'ani a ce ai akwai qur'ani da an taba ka zaka shiga zuba to yadda kwakwalwar nan taka take shi yasa su ma suke kiran wannan abun memory memory shi ma kokolwa ce kamar kokolwa ce don rumus ne aiki yake da da da da da da da da da nambobi shi yasa ake kiransa digital to da zaka fasa shi sai kaga yaya za a yi wannan abin ya shiga ciki har da hoto da waye da waye an gane ko to da ka ba ya da hukuncin ya halatta ko bai halatta ba zaka iya shiga da shi ba wani ba wani abu ibnu battal ya ce amma hadithu bi jamal hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo an masa sallama bai ansa ba sai da ya taimama yace wannan yana nuna zaɓi wato da za a baka zaɓi sai ka zaɓi abin da yake al'afdalu shine zikirullahi cikin tsahara annabi sallallahu alaihi wasallama yana ya ambaci Allah a cikin tsahara amma ba wai sharaɗin ansa sallama ba sai kana da alwala saboda haka mutane su ta maka sallama ka ce kai baka da alwala ka karanta annabi ya ki ansa sallama saboda kai ba za ka ansa mutane sallama su ba wannan maganar babu wani malami da ya taɓa faɗa irin ta haka ba sharaɗi ne an sallama ka ta ainihin alwala ba amma idan a ce kana cikin tsarki ka ambaci sunan Allah wannan afdalu shi yasa al-Imam Tabari yake cewa wancan hadisi na Abul Jaham da hadisin da ya kama da wannan fa inna zalika kana minhu ala wajhi at-ta'addub lil lil-muslim kamar shi wanda ya zo yi wa annabi sallama tunda hadisin yadda yake annabi yana bawali ya yi wannan mutum ya yi masa sallama to sai tsabari abin da ya fahimta ya ce wannan kin ansa sallamar da ya yi kamar koyarwa ce da ladabtarwa ga shi wannan mai yin sallama ya daina yi wa mutane sallama lokacin da suke cikin bawali ko suke cikin bayi an gane ko kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutanen da suke ainihin ba haya su dinga hira da junansu annabi ya hana wannan a cikin hadisi sahihi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yatahaddathu al-mutaghawwitani ala tawfihima fa inna Allah yanqutuhuma in suka yi haka Allah zai yi hushi da su to wannan hadisi addu'ar wannan ta zo da sigogi daban-daban ta zo da wannan siga Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith ta zo da sigar Allahumma inni Allahumma inni a'udhu billahi min al-khubs wal khaba'ith ta zo da sigar a'udhu billahi ba tare da Allahumma din ba a'udhu billahi min al-khubs wal khaba'ith sannan kuma ta zo da sigar umarni fal falyata'awwaz billahi ya nemi tsari da Allah sigar umarni tana nuna kenan hadisin kauli ne ba fi'ili ba ko a yanzu hadisi ne fi'ili annabi ne ya aikata amma ruwayar da ta zo falyata'awwaz ta nuna umarni ya bayar kaga nan ya zama hadisi kauli ba fi'ili ba an gane ko kun sa akwai bambanci ta fuskar hukunci akan hadisi kauli da hadisi fi'ili hadisin da yake fi'il ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ba lalle ne ya nuna wajabci ba abinda zai nuna istihbab mustahabbi ne kai ko ya nuna aljawaz halal ne kai amma hadisi kauli kamar wanda zai zo da sigar umarni to zai iya daukan ma'anar wajabci kamar fal ya ta'awwad al-ma'mari ya ruwaito wannan hadisi ta hanyar Abdul Aziz ibn al-Mukhtar an Abdul Aziz ibn Suhaib da lafazin umarni fal ya ta'awwad yace idza dakhaltumul khala'a faqulu bismillahi a'udhu billahi minal khubthi wal khaba'ith kaga sai yazo da abu guda biyu wanda ruwayoyin da muka karanta a cikin littafan sunan babu ya zo na farko da lafazin bismillahi wanda a waɗannan ruwayoyi babu bismillahi sannan ya zo da lafazin fal ya lafazin umarni wanda sauran kuma lafazi ne na aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka to kun ga akwai sabani ta guri biyu to shi yasa wasu malamai suke hukunta ma wannan ruwaya ta al-ma'mari da shuzuz cewa ruwaya ce shazza ruwayar da ta zo da lafazin bismillahi ƙarin wannan lafazi ruwaya ce shazza akwai kuma ruwayoyi waɗanda suka zo da kalmar bismillahi amma dukkaninsu masu rauni ne kwarai da gaske wanda da samun su da rashin su duk ɗaya ne an gane ko saboda haka za mu ga wannan hadisi a shu'ba ya ruwaito shi daga abdulaziz ibn suhaib haka nan hammad ibn salama ya ruwaito shi hammad ibn zaid ya ruwaito shi isma'il ibn ulayya ya ruwaito shi malamai manya-manya na hadisi sun ruwaito shi gaba ɗayansu daga ainihin abdulaziz ibn suhaib ba tare daga daga shu'ba daga qatada daga aziz ibn suhaib daga anas ba tare da wannan ƙari ba sai wannan mutum aziz ibn al shine ya da wannan ƙarin shi yasa malamai suka ce babu shakka ruwayar waɗancan ita ce tafi inganci tashi kuma akwai rauni a ciki an gane ko saboda haka dukkan inda aka kara kalmar bismillah a cikin wannan addu'a to kasancewa wannan ziyadar bata inganta ba sannan a wani guri ya zo da lafazin Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal min ar-rijsi ash-shaytanir rajim min ar-rijsi an-najsi ash-shaytanir rajim min ar-rijsi an-najsi ash-shaytan ar-rajim wannan ar-rijsi an-najsi ash-shaytanir rajim shi ma bai inganta ba an gane ko duk littafan addu'a da kaga an ƙara wannan shi ma wannan bai inganta ba kamar hadisin fitowa daga ban ɗakin gufranaka wannan shine ya inganta alhamdulillah alladhi azhaba anni al'aza wa afani wannan bai inganta ba abin da ya inganta kawai gufrana ya ubangiji ka gafarta mu an gane ko ibn al-arabi al-maliki littafin aridatul ahwazi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ma'asumi ne daga shaidan hatta shaidan din da aka wakilta masa wanda aka hada shi da shi annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana samun katanga daga wannan shaidan akwai ruwa da ta zo sahihiya a cikin sahihai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani ɗaya daga cikin ku illa wa ma'ahu ma min ahadin minkum illa wa ma'ahu qarin ba mutum ɗaya daga cikin ku akwai wani shaidan dan bare da shi suka ce hatta an ya rasulullah har kai ma ya ma'aikin Allah akwai wannan shaidan dan bare da kai ce hatta ana hanni kaina illa anna Allah a'anani alaihi fa asdora ni akan sa ya bani taimaka mu akan sa sai in kubuta wato ba zai iya cutar da ni ba to kaga annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka dauki wannan ruwayar fa aslamu annabi yana kubuta daga sharrin wannan shaidan saboda kasancewarsa baya rabuwa da ambatan Allah kamar yadda sayyidatuna Aisha ta ce kana yadhkurullaha ala kulli ahyani baya rabuwa da ambatan Allah saboda haka kaga ba yadda za a yi shaidan yayi galaba a kansa amma duk da haka ai mun sha karantawa cewa shaidanin suna kawo masa farmaki ko wani lokaci yana cikin sallah su kai masa farmaki annabi sallallahu alaihi wasallam har ya taba shakar wani daga cikin ko haka ne yawwa to kaga ashe duk da haka duk da cewa Allah ya dora shi akan su kuma yana ambatan Allah ko da yaushe ba su gushe ba suna kai masa farmaki to ina ga yamu kuma wanda za a yi awa nawa wataƙila mutum bai faɗi Allah a baki shi ba kaga wannan ai da sun kafar maki za su samu ainihin to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam inji ibnu al-arabi yace ya kasance yana kebance wannan guri da neman tsari saboda ta fusko saboda abubuwa guda biyu na farko wurin da zai shiga khala ne wuri ne da babu kowa ban daki ne shedan kuma a bisa ga al'ada ya fi samun nasara a kan mutum yayin da ya kadaita an gane ku? a bisa ga al'ada da ƙudurar ubangiji ta riga ta gudana shaidan ya fi samun nasara ga mutum yayin da mutumin ya kadaita shi yasa ya tabbata annabi yana cewa arrakibu shaytanu warrakibani shaytanani wa thalathatu rakfun wanda yake matafi mahayin dokinsa ko abin hawansa shi kadai to shaidan ne su biyu shaidan ne in sun kai su uku sun zama tawaga duk lokacin da suke kaɗan shaidan ya fi kusantar su ya fi kasancewa tare da su mutum shi kadai ne shaidan ya fi abotakarsa in sun zama su biyu to akan samu sauki amma duk da haka shaidan din ba zai rabu da su ba amma in suka zama tawaga to shaidan ya fi ja da baya domin galibi in tawaga ce da wuya a ce a cikinsu kuma babu wani wanda yake mai yawan ambatan Allah to sai ya zama musu katanga sannan abu na biyu wannan guri guri ne wanda yake mai kazanta gurin da yake kazanta galibi ba a fiye ambatan Allah a guri mai kazanta ba to shi kuma shaidan abinda da daman baya so abinda baya so shine ji an ambaci Allah idan har za a ambaci Allah to shikenan shi an jefa masa bakin ciki da damuwa a ransa to idan mutum ya ambaci Allah yayin da zai shiga wannan guri to wannan abin sai ya kori shedan don haka annabi sallallahu alaihi wasallam idan shiga gurin nan sai ya yi isti'aza da ubangiji Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith sai ya nemi tsari ya nemi katanga daga shedan tun kafin ya shiga wannan isti'aza din ta zama masa katanga har ya fito saboda haka ne yake koya wa al'ummar yin haka din to ko da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama babu rabon shaidan tattare da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata haka domin ta zan koyarwa ga al'ummarsa su ma idan za su shiga wannan guri ko za su biya bukatar su a ko ina ne su nemi tsari daga shaidan sannan kuma kamar yadda ibnu hajar ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama a kowane yanayi a kowane lokaci yana so ya nuna kasancewarsa shi fa bawan Allah yana so ya izharu ubudiyyati lillah nuna shi bawan Allah ne to a irin wannan yanayi ko da shaidan bai da rabo a jikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam zai nuna wa shaidan cewa ni fa bawan Allah ko ka ki ko ka so sai Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith ashabu sunan sun fitar da hadisi haka nan Imam Ahmad ya fitar da shi daga zaid ibn arqam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna hadhihi al-hushusha muhtadara fa idza ata ahadukum al-khala'a falyaqul a'udhu billahi min al wal khaba'ith hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa waɗannan guraren biyan bukata ban dakunan nan gurare ne da aljanu suke halarto musu don haka idan ɗayan ku ya zo wannan guri domin biyan sa to ya ce a'udhu billahi min al wal khaba'ith imamu tirmidhi da imam ibn maja sun fitar da hadisi daga ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa satrun ma bayna al wa aurati bani adam idza dakhala al-kanifa an yaqula bismillah sitirar da take tsakanin tanga shamaki da ke tsakanin aljanu da al'aurar ɗan adam shine idan ɗaya ya shiga ban ɗaki ya ce bismillah wato yayi wannan addu'a din wannan hadisi Imam al-Albani ya inganta shi da gairihi sahihul li gairihi a cikin littafin sa al-Irwa to kaga kenan a wannan addu'a tana da amfani ta fuska biyu fuska ta farko wannan guri guri ne da shaidanu suke tarewa a gurin Mun san shaidanu suna son gurare masu kazanta don haka suna son bola suna son ainihin ban daki da duk inda datti yake da na sha'awar tarewa a gurin to in ka zo za ka shiga gurin yana da kyau ka yi addu'a domin Allah ya maka tsari daga sharri kuma wannan hadisi yana nuna maka a cikin aljanu akwai miyagu wa anna minna salihuna wa minna duna zalika wa anna minna minna almuslimuna wa minna alqasituna akwai na kirki akwai na banza akwai kafirai akwai musulmi a cikin musulmin akwai mutanen kirki akwai mutanen banza an gane ko sauraka kafiran ko 'yan iskan cikin musulmin ma kamar yadda kasan a cikin musulmi akwai 'yan daba 'yan sholisho 'yan wiwi haka su ma a cikinsu akwai 'yan sholisho 'yan wiwi to e lokacin da su tare a wannan guri kai ka zo kawai ka burma ka danna kanka a ciki to wallahi za ka samu 'yan iskan aljanu sai maka abin da ba daidai ba shi yasa galibi faduwa a cikin banɗaki take da haɗari tun ya zame ya faɗi sai kaga wani abu ya faru gare shi ko ya ga kogon rauni wanda inda a ce a ɗakin sani ko abin nan ba lalle ne haka ta faru ba saboda akwai mugun tanadi a gurin da su waɗannan miyagu to ka ko dan ka nemi tsari daga wannan sharrin ya kamata ka abin nan kuma sannan hadisi yana nuna da mazansu da matansu haka ana samun yan iska din yadda kasan dai dan adam akwai maza yan iska akwai mata yan iska to su ma haka to in ka tashi kada ka nemi tsari daga mazan su kuwa ka bar matan su kuma su yi maka abin da bai kamata ba to har matan ka hada min al khubthi wal khaba'i daga aljanu mazan su da matan su an gane ko ko shaidanu mazan su da matan su sannan abu na biyu kasancewar su aljanu kamar yadda Allah ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawun da ku da abin shaydan da shi da jama'arsa aljanu ɗan uwansa shaydanu suna ganin ku ta inda ku ba ka ganin su to lokacin da zaka shiga ka kwabe idan baka yi wannan addu'a ba da sai su zuro maka ido su ga al'auraka da mazansu kuma da matansu kaga a lokacin sai su ta maka dariya su ta sheke ayyansu to amma idan kai wannan addu'a sai ya zama shamaki tsakaninka da su sai Allah ya hana su ganin ka an gane ko to shi kaga akwai amfani mai yawa a ciki ka tsare kanka daga sharrin ba za su cuce ka ba sannan kuma bayan ba za su iya cutar ka ba al'aurar kama ba za su gani ba bare su je suna yi wa junan su tatsuniya da ita saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama a komai na rayuwar musulmi sai ya alakanta rayuwar musulmi da ambatan Allah rayuwar musulmi da ubangiji to ka kasance ko da yaushe alakar ka da ubangiji ba ta yankewa hatta lokacin da zaka tafi bukatar ka kada ka manta da ka a wannan yanayi ba dan komai ba dan ka samu tsari abinda yake jawowa a yanzu kaga aljanun suna ta ta'addanci akan jama'a saboda an yi tazara an sa tazara an yi tazara mai nisa tsakanin mutane da ubangijinsu kafin ka ji mutum ya ambaci Allah da zikiri da ayyala da tasbihi ta ga za a jade to in banda farallin da wajibi ba abin da yake da yayi sallar sa ta asubahi shikenan ba za ka ƙara jin Allah a bakin shi ba sai da irin rantsuwa zai ta ƙarya a kasuwa a nan ne zai ta faɗar Allah kuma ba bisa girmamawa ba dan kawai ya cuci wani mai sayan kayansa to kuma ba zai ƙara ba za ka ƙara jin Allahu akbar a bakin sa ba kuma sai ya zo sallar azhar shi ma a lokacin da harshe yake faɗa ba da zuciya ba dan zuciya tana can tana lissafi saboda haka harshen sa Allah Allah yake gama in liman ma bai tada sallah da wuri bai ta tsaki ya limamin da har yanzu bai tada sallah ba Thomas suna zuwa su wuce shi bai yana nan cikin masallaci haka yana ga alakar tashi ta yi abin nan alakar tashi da ya zo nan yana kulla ta yi masa tsawo ya kamata a ce tuntuni ya gama da ubangiji ya tafi kantinsa to kaga dole ne tazaran mu da ubangijin mu ta sa shi a rukun samu kafa daban-daban su yi ta cin karan su ba babbaka to kaga kuma yan rukuyar jabu su kuma sun samu kuma su ma abinda za su abin da haka da an samu wani wanda aljanu suka make su ma waɗancan aljanun na mutane shayatinul insu su kuma sai su tafa su kuma su ta cin kuɗin mutum kaga wannan duk abin da ke jawo wannan shine nesa da ubangiji Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar ya mana tsari daga shaidanu mazan su da matan su wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa rahim wannan ce a yi mini bayani akan hadisin da kata da ka faɗa yanzu wanda shaidanu suke kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam farmaki da kuma wanda annabi ya ce umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu shaidan baya hada baya bin hanyar da umar yake bi amma hadisin farko hadisi ne da mun karanta shi ba mun karanta shi ba mun karanta shi a nan a cikin littafin kaidatun jalila fit tawassuli wal wasila saka ka je ka nemi kasatin ka sai ka karanta ba zan ba gaya maka ba abu na biyu da ka tambaya hadisin Umar yana daga cikin khasa'is na Umar abinda Umar yake banta da shi shine idan ya biyo hanya shi dan baya bin wannan hanyar haka yake haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ke abin nan ma ra'aka shaytanu salikan fajjan illa fajjan akhar ya umar shaitan bai taba ganin ka ka biyo hanya ba face ya sake hanya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma mun yi imani da haka wanda yace a gaya masa ingancin wannan ruwayar Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wa min ar-rijsi wa min ash-shaytanir rajim ai na faɗa ya rubuta tambayar kafin in faɗa saboda haka bai inganta ba shi wannan hadisi da abin nan bai inganta ba idan mutum yana biyan bukatarsa zai ansa waya to in ka matsu sai ka ansa ba haramun ba ne amma da ya <laughs> baya cikin baya cikin dai abin da ya kamata a ji kara ban ɗaki kara ta surutu kuma <laughs> ba daɗi amma in ka matsu ka ansa ɗin ba komai ba haramun ba ne sai dai za mu kawo wancan hadisin da yake magana akan mutane biyu in suna biyan bukata su daina surutu a junansu mu ɗauka waya ita ma kamar tun da dai communicating ne tsakanin mutane biyu lallai wannan hadisin zai kusa da da a ce bai dace ba sawa'un kuna kurkusa ta yadda za ka ji muryarsa ko kuma a ta hanyar waya ne eh, haka ne hadisi ya inganta eh? yana ne to ai akwai bambanci malam alhaji baba akwai bambanci tsakanin wanka yana wanka da kuma ba haya da biyan bukata an gane ko malamai sun kasance in suna kamar kamar abu hatimin razi muhammad ibn idris abu hatimin razi ya kasance in yana wanka ɗansa yana masa karatu yana gyara masa shi kuma yana wanka haka nan kakan ibn taymiya yake shi ma yana yana yana yana yana ban daki yana wanka waye kakansa wa sunansa abdussalam ina faɗa sunan ibn abdussalam almaj mai littafin almuntaka to yana cikin bandaki ana masa fatawo yana ansawa yana yana wanka yastahim to wannan yana daga cikin damuwa da lokaci to akwai bambanci tsakanin wanka da kuma biyan bukata yana halatta mutum ya yi wanka tsirara eh, babu komai don mutum ya yi tsirara wannan ya ce a gaya masa ma'anar wannan hadisin an ummi salama أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية على وجهها سفعة فقال وفي وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة وانا حديثي يلا لك تشين حديثا لسكي مغانا أكن كم بكا وانا أكي مسا كم بكا وانا أكي مسا رقيا addu'a a karanta masa alkur'ani ko a karanta masa wasu addu'o'i na ma'aiki sallallahu alaihi don ya samu lafiya annabi ya ga wata yarinya fuskarta nan ta yi ja shine safa to kamar an mare ta fuskar ta yi ja ta yi burdin burdin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nema mata wanda za su yi mata ko zai mata ruƙuya domin akwai kambun baka tattare da ita saboda haka ga wanda haka ta faru gare shi ana iya yi masa ruƙuya don ya samu lafiya wannan shine ma'anar hadisin eh ah, wannan da kabari a ma'ana kufru wal ma'asi kuma gashi ana ana cewa kuma aljanu maza da mata wani kan ana fassara shi aljanu maza da mata wannan ita ce fassarar da tafi inganci da kuma wanda ake cewa dauda daga daudodi muna neman tsari daga dauda a kai kuma wannan dauda daga daudodi wadda fassara kuce ta nan ta ku ta hausawa amma ba malamai ne suka yi ta ba a ba malamin da ya fassara ta da dauda da daudodi ita ka ce dauda ka ce daudodi kuma ai ka faɗa me sai ka fara dauda ya zama mai mai kenan ba wanda ya taba fassara hadisin da haka amma fassara mafi inganci shine al-khuf shine zukranu shayatin al-khaba'is shine inasu shayatin wannan ita ce fassara mafi inganci wanda malamai suka fi ambato kuma suka fi sharhin hadisin a kanta kuma idan wasu hadisan suka zo kaga sun kara fassara maka cewa inna hadhihi al-husush muhtazara wannan gurin guri ne da shaidanu suke halartowa kaga kenan isti'azar da ake yi ana neman tsarin Allah daga wannan shedanin ne har gara wanda suka fassara al da sharri kaga shaidanu sharri ne saboda haka akwai kusanci zuwa ga ma'anar shaidanu din amma dai al ana nufin shaidanu maza alkhaba'ith kuma ana nufin shaidanu maza al jab'u ah, khabith alkhaba'ith kuma jab'u khabitha an gane ko eh yaron da ba zai iya faɗa ba a iya karanta lokacin da za a shiga da shi lokacin da kama hannun zaka shiga da shi za ka iya karantawa ka shiga da shi eh, karanta a madadinsa da aha an rubuta me an rubuta ƙur'anin ƙarara haka ko ku a sai ka kunna an sa alƙur'anul karim wanda ai ba shi da alƙur'ani wannan suna ne ai wanda ba aya ba ce ko ko ta aya alƙur'anul karim saboda ka wannan ba wani abu amma da ayoyin ne a jiki da su ne ake magana wasu malamai su ce bai kamata ba amma dai kamar yadda bukari yake cewa ba wai an haramta bane dan ka shiga da zobe abin nan ko ka shiga da kuɗinka kuma akwai sunan Allah a ciki wannan ba wai ko ka shiga da wata takarda a cikin aljihunka inda zaka cire din yafi amma da zaka shiga din ba a cewa ka aikata haramu an gane ko eh shiga aha duk bai kamata ba ka shiga da rediyo don ka ji labari yanzu har tv ma ake a cikin banɗaki wai ka kan labari ya wuce ka duk wannan bai dace ba wannan da yana daga cikin koyi ma da arna a bakin kofar shiga ya rubuta addu'ar a ciki a ya yi kokari ne kalma guda ne ya yi tamantawa abinda kake kake amfani da shi kullum a ya kamata a ce kuma ka saba kwakwalwar ta abin nan a ce kullum za ka shiga ka fita ka shiga ka fita amma wai ba ka karanta ba manta za ka yi har gara ma ta wajen ta wajen ka dan liƙa shi ma kare ka dogara da wanda kamata dai ka saba da kanka in ka je banɗakin da ba taka ba fa ko duk banɗaki kana kana cewa sai an liƙa maka za ka shiga ta kasuwa za ka yi tafiya za ka shiga otel za ka to nan ka yi yaya ya kamata ka saba in zai manta ya sa aljihu inda har zai tuna to me sai ya fito da ita <laughs> ah. magana mafi rinjaye idan mutum ya shafi gabansa idan mutum ya shafi gabansa mustahabbi ne ya sake alwala amma ba wajibi ba mustahabbi ne wanda shine abin da hadisin busra yake nuna istihbab abin da sa muka dauke shi akan mustahabbi ne shine hadisin ali ibn talq wanda annabi ya ce inna ma huwa bad'atun minka saboda haka in ka hada hadisan biyu kaga baka ce alwala ta warware ba baka ce kuma kada a sake alwala ba wannan shine abinda ibnu taymiya ta tafi a kansa karanta jarida kai kai wala kun matsa ne wai lokacin bayan nan dole dai an yi abu wani ya ce rediyo wani ya ce wasiƙa wani ya ce to don dai abin da zai zama za ka iya kiran shi hira ya kamata kada a yi shi inda za ka kira shi hira in ka ɗauki karanta jarida hira ce tsakaninka da jaridar da kake karantawa in kuma baka ɗauka hira ba ce to ba wani abu eh, amma ai haƙuri mana minti nawa ne wa yake son ya shiga ban ɗaki ya daɗe duk wanda ka ga ya daɗe a cikin ban ɗaki larura ce ta daɗar da shi amma mai waki zo ya dade har ya da zaka ce sai ka karanta ka abin da ka kura ka fito wani minti nawa ne to sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi